fondation hirondelle niger sachant au studio kalangu carpe bière de minti talatin labaru A cikin wani taron baiwa 'yan jarida labari jiya Lahadi 30 ga watan Ogista, shugaban kungiyar ƙasa mai zaman kanta gabatun shirya da zaɓuɓɓuka ya tabbatarwa masu zaɓe da komina tafiya daidai za ku yi shi a cikin shirin. A Agades an ƙididdige ɓanna da dama a garin da bagga biyo bayan zubar ruwa sama kama da bakin ƙwarya cikin daren 29 zuwa 30 ga watan Ogista sakamakon za ku ji shi a cikin shirin. Cin tara hukunci ne da ake idan aka yi laifi wani juju zai fayyace muna aunin aunin cin tarar da ake ga shafin rahoton musamman na yau. masauraro barkamu da yau litinin 30 ga watan ogista 2020 mamman dantani ke dauke da ragamar shirin bari mu fara da batun zaɓuɓɓuka shugaban kungiyar ƙasa mai zaman kanta da ke kula da batun zaɓuɓɓuka seni metr isaka sunna a cikin wani bayanin baiwa 'yan jarida labari da ya gudanar jiya a nan yamme ya tabbatarwa masu zaɓe da tsarin shirya da zaɓuɓɓuka a ƙasar Nijar na kan turbar gudana hakan ya biyo baya ne dangance da kucece-kucecen da ake ga maganar gudanar da zaɓuɓɓuka masu zuwa. Ga bayanin da ya yi da takwarorinmu na talabijin ta ƙasa suka naɗa. Kamar yadda kuka sani na zaɓuɓɓuka karon farko na rijista yau muna da girgam na rijista na zamani. Akwai katin zaɓe wanda shi ma na zamani ne a inda yake. Kowane mai kaɗa kuri'a idan ya je zai gabatar da katinsa da hoto ga masu kula da rumfar zaɓe za su duba ga takardu in kai ne sai ka yi zaɓe. Don haka bai kamata a yi saurin zargin hukumar zaɓe ba kuma a juya baya ga wannan kati na zamani. Kar mutane su ɗauka ɗauka wannan tsari wata dubara ce an ɗauki matakan kare katin da kuma zaɓe ga 'yan siyasa kawo yanzu katin da ake magana a kansa ba su ma fito ba saboda haka masu magana ban ga abin da zan cewa akan hakan A cikin wata sanarwa yau da sahe da kwamitin zartarwa na haɗakar ɗaliban ƙasar Nijar da ke jami'ar Yamai ya yi ya tambaya da ɗage hukuncin da aka azawa ƙasar Mali kuma ya ma seni da 'yan siyasa kashedi ga dukkan wani halin karkata tsarin zaɓuɓɓuka a ƙasar Nijar. Haka zalika ya tambayi gwamnati da ya kokarta ya kawo wa al'ummomin da ke bayan ruwa taimako ga fasarar kalamun albada umar babban sakataren yenin a game da al'amura na siyasa a kasar mali kungiyar dalibai na jami'a sun yi allah wadde da matakan da kungiyar sai da yawo ke ɗauka na kasa samu bakin zaren warware rikicin da ke faruwa a kasar ta mali kungiyar ta kuma nuna yatsa ga hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta sini da 'yan siyasa akan duk yadda za su yi a shirya tsabtaccen zaɓe a ƙasar Nijar. A ɓangaren damana shekarar bana an fuskanci ambaliyar ruwa mai yawa a cikin ƙasa don haka hukumomi su yi ƙoƙarin ɗaukar matakan tallafa ma waɗanda duk ambaliyar ruwan ta rutsa da su. Ambaliyar ruwan har ya kai ga bakin jami'a babban birnin Yamai inda har yake barazanar kawo cikas ga ayyukan jami'ar. Ƙungiyar kuma ta baiwa gwamnati wa'adin sati biyu akan ta bata amsa kan koke-kokensu da kuɗaɗen da suka laifin gwamnatin. Daga babban birnin ƙasa bari mu isa yankin Abzin. A cikin karamar hukumar da bagga jihar Agades fiye da maginanta 80 suka shiga halin hawa la'i. lambuna ruwa sun mamaye su riyoji sun lalace dabbobi sun mace hanyoyin karkara sun yanke wannan shine sakamakon bannar da aka samu biyo bayan malalar ruwa da suka zuba daren 29 zuwa 30 ga watan Agusta 2020 a Dabagga babban sakataren karamar hukumar Gisa Mohammed dauke da cikon bayani inda ya ce. Daren 29 zuwa 30 na Ut shekara 2020 an samu hadari mai karfi gomankin Dabaga. Wannan hadarin duk inda da kwai garka wadda take tana kusa da wannan gulbin abin da aka sa ciki babu wasu ya tone wasu ya binne wasu ya lalata su gaba daya wasu garaken ma gaba daya ba cikin godiya Allah ba a samu mutum wanda ya gulbi ya tafi da shi ko kuwa sun kashe shi a'a mu samu ba sai dai bisa shi ne mun ganin akwai wani gida da na da akuya tara babu su akwai rijiyoyi da ya tone gaba daya babu wasu ya binne su akwai gida ya kai tamanin da wani abu masu su sun fata suna wajen dakwaloli suna zamani gidajen nan da suka fadi sun taushe abinci da waɗannan mutane suke da. Daga yankin Abzin bari mu komo babban birnin bakin kogin Isa. A Tilaberi cikin makon da ya shuɗe an malala ruwa kama da bakin ƙwarya inda tumbasar tafkuna da koramu malalarsu suka wa garin ayyaru ambaliya a ranar yau dai wajen ɗakuna ɗari suka rumje ko kuma da ba su zamnuwa a cewar mai garin. ga fasarar bayanin nasa. Misalin milimeta saba'in da biyar zuwa tamanin ne suka faɗi a garin Ayaru a cikin unguwanni inda duka magudanan ruwa suka cika suka batse kewayen Ayaru. Ruwan sun mamaye mafi yawan unguwar Duwan, Zango da kuma Bagdad. Gaskiya wannan abun bakin ciki ne. Sama da gidaje ɗari ne suka faɗi, ɗaruruwan al'umma suka rasa muhallansu. Babu wasu matsugunan da za a zauna nunawa bayan makarantu babbar mu ba a rasa rayuwa ba cikin wannan al'amari amma akwai waɗanda suka ji rauni sakamakon faduwar gidaje yanzu haka suna asibiti suna karɓar magani daga bakin kogin isa bari misa gabascin ƙasa 'yan asalin jihar difa da ke yame na tambayar gwamnatin ƙasar Nijar da ya ƙara sa ƙoƙari ga batun kwanciyar hankalin al'ummomin jihar suna kuma shawartawa gwamnati cewa da ya karfafawa sojoji kayan aiki don kokowa da lamarin ta'addanci da ke cikin karkarar a yayin wata sanarwa da suka gabatar ne ranar Lahadi 30 ga watan Ogista a nan Yamme suka bayyana hakan Alhaji Abba Malam Bukar dauke da bayani. mun yanke shawarar fallasa waɗanda suke aikata aika-aika a ɗaya ɓangare mun tambayi gwamnati su ƙara ƙoƙari da muka buƙata wajen ci gaba da samame 'yan ta'adda da suke zawa a ƙaramin gungu su tafi da mutane ko su yi wata aika-aika ta ta'addanci sannan mun buƙaci a ƙara kayan aiki ga hukumomi na bariki da na gargajiya sannan a ƙara kayan aiki isassu ga dakarun tsaro abin da zai sa a samu isassun labarai na tunkarar 'yan ta'adda kenan abin yana buƙatar isassun kayan aiki da biya sau da kafa mun buƙaci al'umma da su rika fallasa 'yan ta'adda da suka gani su faɗi don gwamnati da dakarun tsaro sojoji su kare al'umma kwarai da gaske plus fortement. Daga yankin Mangari bari mu komo kuma yankin Sanwayawa. Wani hatsari ya afku ranar 28 ga watan Ogista bisa hanyar Walam zuwa Yame inda aka samu mutum uku da suka samu rauni mai sassauci a fadar shugaban gundumar Walam cikin jihar Tilaberi wani bas ne na kamfanin ɗaukar fasinja ya tsunduma cikin wani rami da kiyayewar Allah dai dukan mutanen an samu an ceto su a lokaci. Gadai fasara bayanin Sumaila Marsandu. Le bus avait quitté Eh, motar ta tashi ne daga Walam zuwa Yamai, mai tashi karfe uku na yamma. Kilomita biyu da Walam ne motar ta jirkice wajen wata hanya da ruwa suka mamaye. Tsawon wurin yana kai fiye da mita ɗaya. Inda abin ya faru, akwai wata mota da ke ɗaukar motoci na sojoji inda motar ta ɓaci. A nan ne al'amarin ya afku. Mai tuƙin motar ya yi ƙoƙarin kaucewa hanyar sai da yake baya ganin komai a cikin ruwa sai motar ta jirkice inda aka samu sa'a mutanen duka da suke cikin motar sai mata uku da suka ji rauni su ma an garzaya da su a asibiti. Yanzu kuma bari mu ga yanda yanayin cutar coronavirus ta kasance a ƙasar Nijar. Daga ranar 23 zuwa 30 ga watan Agusta 2020 a ƙasar Nijar cikin mutum 800 da arba'in da uku da aka wa gwaji dukansu na birnin Yameme an samu sabbin halayen kamuwa da cutar ga mutum uku. Haka da harabar harabar kiwon lafiyar al'umma ta bayyana Tun halin kamuwar na farko cikin watan Maris da ya shuɗe zuwa ranar yau mutum 16,360 aka wagwaji haɗe da masu balaguro a cikinsu mutum 176 aka tabbatar sun kamu da cutar mutum 69 sun mutu 19 na cikin jinya kuma mutum 88 sun warke a faɗar majiyar guda. Al'umma birnin Abzin ranar Asabar da ta shuɗe ne suka sallace sallar gargajiya ta biyanu wada ta kanta ake bunƙasa al'adun gargajiya na gida. Ana gudanar da wannan sabgar ne bayan kwana talatin ga sallar layya wadda ke daidai da kwana goma ga watan Muharram. Wakilinmu Musa Mamman ya rawaita muna rahoto a kai, rage armi, mi rahoton ya kumsa. da al'amarin cutar covid-19 da kasar Nijar ke fuskanta a gadisawa ba su bar gargajiyarsu ba taron jama'ar da ya yi karfi kamar yadda tambari atta daya daga cikin mashirya sallar ya shaida. cuta ce wadda yake an ta kururuta ta to mi ta ma za ta mana illa ga biya Allah da iko ne ba ta samu shiga ba cikin biya tunda yan kaddi diba za ka ga jama'a sun fito tabarakallah bismillah dukkan yan wasan sake da rawanin su shigar gargajiya ce ta al'ummar jihar Agadez wanda yake daidai kamar da saka takunkumi ɗaya daga cikin dokokin kare kariyar cutar covid-19 bayanin da sadu salo ke ya bada dangance da matakan kariya ga wannan cutar annoba da hukumomi suka ɗauka domin kiyaye su a nan jihar agadez al'umma suna amfani da raunna don kare kansu ga bala'in annobar da yarda allah a 'yan kwanakin su da suka tafi na aiki a jihar agadez yara 'yan majalisa na kasar niger da suka fito daga garuruwa daban-daban sun samu halartar gun wannan sallar ba mu taɓa halartar irin wannan sallah ba muna ji kamar babbar rana ce ga rayuwarmu. Gaskiya na ji daɗin kasancewa tare da bugaje muna rawa ga kuma kayan gargajiya. Tsawon kwanaki uku al'ummar babban birnin Ayir za ta taka rawarta ta biyano. Gora sanninki, muke labari. Yauwa gora ke dai shiru ne kawai. Ai gora, kwara shirin ma da wani zancen ni akwai wani zance da nake so na yi miki ya sha mini kai ya hana ni sukuni subhanallahi gora to zo mu zauna mana ai jiya zan dawo gida na shiga faba-faba sai na ji wasu mata suna hira ɗayar na yi wa abokiyarta bayani akan bambancin da ake nuna wa 'yarta a cikin anguwan nasu da yake 'yarta ta likita ce. To me yake damun su 'yan unguwanni? Wai duk cikin tsoron cutar COVID-19 wai tunda tana cikin masu kula da marasa lafiya kenan tana yiwa ita ma ta kamu da cutar. La rika lahu kai wannan abu babu ma daɗin ji gora. Ko da yaushe cikin kuka take ta ki ci ta ki sha ta ma fasa zuwa wajen aikin na. Bai kamata a ce mutane suna tsoron likitoci ba. Abin da ya kamata mu yi shine mu bi ka'idodin tsaro. Eh mana gora sai mun haɗa kawunan mu. mun kiyaye ka'idodin kariya sannan za mu bayar da wannan cutar. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. na musamman tun tara a kan shafi guda yake da laifuffukan da za a aiwatawa hukuncin polis ne ke hakan ta hanyar biyan tara. Juju Ayuba Hassan ya fayyace ma Balkisa Hamidu aunin aunin hukuncin zubin firar tasu. Cin tara na kan shafi ɗaya da laifuffuka da kashin gilla cikin aiwata laifi. Mi ake nufi da cin tara? Ayar doka ta farko ta kundin shari'a ta fayyace cin tara da polis yake yi wa wani da ya taka doka, kamar kulle mutum na kwanaki ɗaya ko kwana talatin da cin tara daga dala ɗari ko ƙasa da jika ɗari. Akwai nau'in cin tara biyu. Akwai cin tara kuɗi da ake biya a wajen ma'aikatar hukumar da ke karɓar tara. Akwai tara da alkali yake ɗorawa idan mutum ya ƙi biyan tara a wajen ma'aikatar da ke karɓar tara. Sannan akwai tara da ake cin mutum a gaban shari'a. A ƙasar Nijar wani kundi ne ke magana aka. Yayin da Mars akwai doka na goma sha takwas ga watan maris na shekarar uku da ya kayyade matakan hawa-hawa bisa nau'o'in cin tara da kuma hukuncin da ake aiwatarwa akwai da farko abin da ake kira cin tara na matakin farko cin tara ne daga dala ɗari zuwa shika biyar kamar misali ana iya kimanta da doka da aka aiwatar idan wani 'dan kasuwa yana amfani da ƙarfi da ya bambanta da abin da da doka ta ayyana sannan akwai waɗanda suke kewaye wa doka abinda dokokin polis na da'ira suka ayyana matakin doka cin tara na biyu shine tara daga dala ɗari zuwa shika goma sha biyar ko ɗaura mutum na kwanaki goma sha biyar ko fiye da haka kamar misali ana iya zayyana mutanen da suke wasu mummunan ɗabi'u bisa hanya wani misali kuma kamar waɗanda mahaukata suke ƙarƙashin kulawarsu amma suka bar suna yawo sannan akwai mataki na uku ita ce babbar tara da ake hukunta cin taron mutum daga shika hudu zuwa shika hamsin da rufe mutum na kwanaki goma sha biyar ko fiye da haka kamar misali wanda ya ki karɓar canji da ya san yana yi sannan wani misali shine a gaban fadama kana makwabtaka da wani sai ka datse hanyar ruwa ko kuma ka juya su su bi wani wuri ta raɗin kanka sannan misali na uku shine mutum da yake datsa cawa ko kuma ya kwashe tsaba da yake mallakin wani. Tomadala duka-duka abin da ya sauka nan masu sauraro a kasance lafiya.